الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا waya bakwai masu mai ba da fahimta da mai mutum shi ta fasa ko ina bakwai tsaya juma da alƙaula zuwa na gira ya yi sallallahu alaihi wasallam wani ya kusa ceto ko ba ceto shi ba ko ba nan na rikwarin ingin da ya ba ceto bai da gubai nan ya gregorian calendar iwa ga ila santuya da jina etiyan bauya da yi muhammadu sallallahu alaihi wasallam eti hukunciya ide shijo galibi gara da shijo من بها أفضل العلم علم الآن cikin كما musulmi da sadari su ne ciwo wani ngayi ike ya lamurina da baku wana to idan ga da lokacin mai hindu da shiga siya na lebawa na ne muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam ibn kan dora da fari kan be wata da wani da umarci a nabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam ke da ke shi da ba a yin wani ẹgbọ́n tó tó ti mọ ẹ̀gá fọ́nà àgbà bá àdàlù hà ní ìdàgbọ́lá ẹgbẹ́ bá bàwí àdébí mọ́hámọ́dé ọ̀dùnmá ní pé bó ké sàkè nga ìkókó ti hàn ẹ̀rẹ́ ti hàn ìdí ẹ̀jọ́ ọgbọ́n tó rọ ní ọ̀sán wọn ti ṣe dájábò tí a ń lè bá ẹgbẹ́ bàwí àdébí mọ́hámọ́dé yìí ìgbè tí lọ tó ń jọ máa àtẹ́tẹ́ àtẹ́tẹ́ àti àtẹ́tẹ́ àtẹ́tẹ́ àti àjẹgàrá láti rèlè láẹ̀wò èkó tí ó kó agbẹ̀dẹ̀bọ̀dùmọ̀ kó sì ní ń bo lọ àgbègbà dúkìá okun ṣe àyíká okun okun a shaga hukunce da alama na ya tuba wani accountant kashiya bota hukunci tsalle da da ta ga yi na hukunci a yi kari a shaga da ke tsaye lana tsaye cin shago abici ko kayan na kuma ya kaji zai kuna hukunci tsalle da ke yi kari to zai gada lati zaje wace kwayan gicinan ko gada ya ganin yau kwayan gicinan annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya bayyace tiya al'amarin na shi to yi gacha da bayani ya tiya gara da shi shi a ga izai je layan e tiya ya gyara musulmi shi wani e gwadukiya kai layan girayi gwadukiya girayi kendo na zama shi ya ji da ya ji kabuto shi na a mashin gobe mashin kabuto ke yi gode ga hukunci zallai kai zai mashin kawai yin gona hukuncin mai kai kuka ba su koyar ba bayani wuce bakin da na a shek salihu fauzan kuka da mu jalisa su mai ga al'ulafa kulfiti ya farko ba ko sahaba nabi muhammadu shi sallallahu alaihi wasallam a ayan na na gasu ba su ma idanar a cince fiye kusa a tsarika zai je buzanin gara dace ayan na gaya hukunci na su kuci kyawun so ce ga yi suratul ma'ida ga yi jaza'u allazina yuharibuna allaha wa rasulahu wa da fil ardi fasadan an a yi yusallabu أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قرب أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم سوچنا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله

so ce ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ga ina gwa ina dana an yi qattalu ala aw yusallabu ko ala qata aw yi aydihim wa arjuluhum min a atigaga egwaji ganda bicaji alawa ba wani cedo shi ba lokacin ne aga gara da cile yi gwagwa lola da fi lokaci ni lokacin da ya yi da ci yi yau wani gara da ta hali bebe kayan wuyana yawon mu ya kayan ya e gwagwa lola ya wakila ya abdullahi bin masudun ga wo a mana ma ya e ti fasara yin wasari wasari kasu amma gara da ci lokaci ni ga ni a cikin bishin yau amma yi ga ci na da laya ba su da na da yayi ko ga da ka sauna yawon igwa kawai a kayan ba a ga ke yi da zuba ci kan ga abu bishiya wafe ila an kalitu hukuncin na shi a wasu kwato a aidihin wa arjulu umme khila a yun fawin al'ad ko kwa alagara da na ya bujo iwa e zawon nisha ko galbe egun so shiga zalika lahum khizyun fi dunya inna suna ji bi garada ci jina ebu ya ijabu wa lahum fil akhirati azabun azim azaban masabin jannana muda bai ka kiyama illa alladhina tabu sai da bai shiga ga tuba da ta ci garada ci jona qabla an tabdiru alaihi ka ta da Allah ya ba hukumar nole ga Ala yi ci dai da wani sabban na janina wacce gawa tuba jini ibn ya ga adauji haddi mini haddi na jisa kullu bida so ci ga illa allazina tabu min qabli an taqdiru alayhi fi hukumu jan amma hukuma ga yi ci dai e batu kanga sadu da haddi e ba na nujina

waje arziki jizaban na lokaci na ofeli yana haske tsalle fata ɓata mutaci ohu tun ba waye muka waki na ji waya waya no da yake yi da ya asali da alkhairi da yake ba mu da ya asali zai ji amurci da yi na tafi ya arziki ba shi jama'a musulmi shi fasara na ibnu abbas ne yayi tiyan ayan na wannan aw na man to shi ke yi ayan na an yi kasalu aw yi sallahu aw su kasu a aidihin wa julhun mai khilal aw yin fau da shi ga ya tiya bayo isa cibi isa ukun ciki ci gogara da ci na jau an roba na ji kigun idi da yau na ya ne ya gaji bai da kukun shagona a gaibu shi amma bayanin ibn abbas na shek fauzan bebe ya lita zuwa mulafa sulfiki wani yake ido na daga da bai fasara ayan ne na ibn abbas na alibi sallallahu alaihi wasallam ba ilimi ya tafsiri a nan ishi bayan ina ga ajibiya yi ti fasara ayan nan قال ابن عباس رضي الله عنه إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وسلموا أبي كي أدان رباجي دي أو زاجي أما بلوكي أزاجي gai na ji dai na ala sawu amala kosa to suke na wannan wuce yi mataki farko wa idha ahadu al-mala wa lam yabtulu kutiya qaydihi wa zulmu min khilaf amma da yake shiride ayi ke shiride aje uza wa yake shi amma go azaki dan da to alim ne aga so wa'iza kasar wani ya kudu mala in ke ci shiga wuza shi a magwadu ke hannun da kutilu wa lamfin sulabu a ga sau a makwasa wa'iza a hannun mala wa lamfin sulu amma wani duki hannun wani jago a mawuza da su fi afayi wa rilo mai rila ebuwa ne gangar da ciyar da yanawa ba wani ce da juriyu ba wa iza akhafu sabil amma wai e kota lada da subu Allah wa mi jelida zando wa be gon lo jina a ko fi gon to feli ba wa jina ala fi gita lo bo za wa jina je lo jina e da ala e baba bu to ala yi be shin na jinwa walam ya hu malan ka je go dukiya zando amma go zando nufu min al-ard ibn abbas na ala nyazu e wucin ga bayanin na imam shafi a shagabu asarin na biyu muna ba su da littafi mai ga al'ummuna imam shafi da littafi ga al'ummu make da al-risala mun kai tiyan usul fiqh wala dan littafi na lisula shak fawzan ce ga yin ga walau kasala duhun sabata hukmul qatl alaihim abin ya ga yi mai shi ke zaɓi su zai yi mini ya mace wuza nan to fata ana tsawa ga an roba gusu da nan amma zaɓu ne wuza sai bai yi mini abu a ga hukunci zawa ci ta abu bai nan wa in qatala ba'duhum wa akhadha al-mala ba'duhum qutilu jami'an wa sulibu abin da zai ni mini yayi bai ci jawa gara da ci zaɓu su zai ni mini abu wuza magwa abiki a ga ɓata rawu ɓata ma ga kusa bugu jami'ai musulmi shi yi wuce hukunci na kogana musuluncin gamala jami'ai ƙurani yuna shi a gayi zai shi ugwa ga ya ce musulmi zamani a nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam a a cikin da madina zafi to ta ta ga yau na yi ibn kafir da mina manzo ci da yau da daga kin ya kokala na buto tan na abin bayi a na annabi Muhammadu da ya ce zazzabi na da Madina wa da aladan ne abin ma a ci da ba annabi sallar a alaihi wasallam annabi na ga da ya je kara kun ya hana ra ya zaka zakka shi da bayanin sallar da sallar wasallam ne ya tura kun kace a taya gẹ́gẹ́ ràkún kan ṣe jà fẹ́dà sí ebe nù ẹ́ da lè gẹ́gẹ́ bá olè ràkún wúgá tẹ́gùn sa ẹ́ bàtán da da gẹ́gẹ́ àyè amma ti jẹ ma na ṣe amitu zai je kan ràkún na tiya fẹ́ fi nù ràkún lè gẹ́gẹ́ bóòlì adaba ka ci na yiwu a can ya ku azawa azawa da labarin shari'a annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi sai tun sahaba janiya fa ada ke bi bayane ade ja ke kwalu ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai je umarni ga Allah ba ja ba ga da shi ne ce wa shi ne ba oke ja ayi tunoya ana gunu malik na dabi hadisi mai nan gujin bai da sila da jaci baya ibuna ta ga to jide ra kun ka ci ayeji sunu waya ngala na ne shiga walakum fil kisab la hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun annabi dawa ne wa sallam cin ya aya shi gidi fa madina babu asujo babu asujo babu zai wuza cike a azaki na hukuncin musulunci alawawu gbogbo eri nauyi nauyi eri da wani e bazawatiwa eri farkon gai garada na alaba nigeria yi nan lórí ga bako zai yi shibidin ga ya kusa kwana yan guba bai shibidiyo ko da ta aki da ne mai duburi ci na zai wuza na wani ko da ke dagara da zaɓi ci guba na ga a jigai wayan mu zaba ne no ne ne yan mu na fi gwada wani ni na da iyaka a yi kwanzu a yi eh, kwaka mai lauka da ta shugabani laikon so ne ga mu ẹ̀yàn òun náà tí ṣe ń kọ́kàn lè lálàbárí ó ti ya alágbẹ̀dẹ̀dẹ̀bẹ̀ kí china ọ̀ṣà rẹwà àdàṣírí nígbà òṣìṣẹ́ tsakani ya kwanta mai shi ṣiṣẹ́ nípa ca za ku a to sha wannan kin ya china wata gama da shi din ganin jijin eh lambe nigeria daga chad wata gama Allah zai ba mu sai dai zo hukuma ya izini ga alaka ya da da hukuma ga ko da na shi ta san gore wa lobe lu ne bai fato ga sifara ku kai shi musulmi kuma abin da tashi ke ban da jawai na ji da kwada kayan na jina in ce wa ya ce ya zuwa gumi ko ya da ya tsaye musulmi fita ciya zai ji da shi kayan na jina mai duburo labari ke fiya tsoya mutum da cina ya she da kayan wina da kayan wina bayyelo bayyelo mutu ya zoro a hukunci jahiliya na ta cikin gona wani da wani hukunci sojo na zo gari mu wadda wallahi da zai fi zarin da saudiya ya yi dan ba da wani da afghanistan ci na lalai bara ya zoci saudiya wani owu ya yi mutu ke ya dan ba da yi gobe na kanan amma hukumar saudiya 2009 bayan ya shaga da hajji wuce allah labari wuce shi sauri a ciro a ci bauti ba kusa kan ya yi cikin buwani ayan na ga ba ci ko inna ma da da zina. yi ba wa rasulahu wa ya tsauna fil arzi fasadan an yi kasalu a yusazamu a tukasa a ainihin wa zuru mai khilaf أو ينفر من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم أتشتشوتي بقول لك أمي na ga yi cijo da nigeria ce gaga na ji tabbata wa wani amma hukuncin jahiliya na fi ba ku bayan alaigata da kada life imprisonment waye pata hukuncin jiro na ce ba ba wuye soci wa ji ciga wa ji ciga wani hukuncin jahiliya a kwakwakwun jahiliya ya kuru ومن أحسن من الله حكما بكونه يوكله zai hukunci ga yaga yayin mutum hukunci na shari'a biya yi mai na wuce ga hukunci doro na farko shi ne wuce ga biya yi mai na ko yake an riga a sai mutum wani yi ga da ga ko ya ci shi lafiya amma mu da ne lawyer ya tuci yadda kotu ya sha jimi tu shugaban kasa fai tuwa da niyan firzina na jiki kawai su hada shari'a da har zanda shi tiya ruji yanzu shi lafi mai ta doku shekota ezba shi ciji ukun ce da ya ji wuta ta wani edan kuwa wuce ne ganca da kalmar da wasu a ya shari'a na ji lati ne da ya ja da wasu kasa jikowi da ake hajjiya aji damuwa ta prison ta prison ya ce kuje zaura da siya da ba da iri fi babu babu shiga da da ní lagos mo ti yẹ tí wọ́n gan kidnapping wa lókun na ibi tí n bọ̀ ní mùsàpàkì ní lagos da wuce wula hukunci ke a ga de kidnapper ga na mu ga za wu a ruga amma ko wuza wada kasa ji kwar da ko su mu ji wai ko sha da tudo ibn da kali mu ci ko ji sa mu shi ga yake yiki ne yayin da daga yawon yi kwajen zagin da shashe ba annabi sallallahu alaihi wa sallam magan al-qudatu thalathatun wahidun wasu na wa thnan fil nar alkali bi zaki fita a yau. zai ni ga na da janna ta shawo da ku ba ne kine yin asarai ci ba ku kiyama ga fa amma alladhi fil janna alkali na sai ina da janna ugaibe arafal haq wa qadarihi in ke yi mai ba hukunci tiya gaskiya tun da shari'a amma ake jirgin likali don farajulun arafal haq fa jara fil hukm muke gaskiya sai ina kwatkwatkwat su shi ya wuru na shi ce gurgu na ganin ke amma rishiwa a tankunan ta zai a gama dokun annabi muhammadu ga fawuwa sai na ina yi ci bayan da jari na wa rajulun kaza linnasa ala jahlin likalin suna ke dora yana adda shirya ta kula mutum yana wuri da kusa suke shi gama mana shahadatu zuwa ga washe doya ko washe likali washe biya ba annabi muhammadu ga fawuwa sai na da ejimina likalin na bugo ita shi ɗan eh, wani to doko suna kin tafi wani a ce annabi muhammadu ne ba sallallahu alaihi wasallam na wannan dan hukumar eh, ne lotuna kuma istighfari e e to ko da yake sha abubuwa ba ka tashi kuma kan tushen ya yi dama no ne usai ne sosai ka bayi ruwayo wanda kafira ma wata tiya e suka bayi wata ce suka bayi bobo ya bukata istighfar da na so e wuta ne wani amma ya ga to yan wato to gurgudu na dabo ya ji adalci ne ga ibin gida bakin ya shi lafiya bakin ya shi lafiya min zai je ke lamar tuya yi da ci zamanin nai na a gaye ba ta ci da wani zai je ji mambo ne wallahi tallahi ko ne su su ya labari da musu ki ba sai domina ga je boron ta ci na ji yi da yawon shi na

wani wani ciki ne wani wani wai kawai kawai ki da ya dawo kare galawa su ne zaɓi ta hafi ji wa mun fi hijira e waya wani wanda wasu na kawai ka yi su wajen wacce je kwani wuce da su shi wuda alƙai daga gara na wai kwai gana don moto ga wani ba wa gawa shi waya ake de si hiji cin da cikin ya ya nuna ko shi ga la ga fogu ne ko buta. e wajen sun wani labari sai da biyu ewaji ewu na shi da shi gayi yi ne na wani shi wuya da nan yi ne mu zalata ya zawai kowane na ba min shike na zai zai wani koya na dubu da yi biyu ewu na ji shiri bi kaga da bijin da yin gawa da goma da yanzu al'amarin sirri felwa jiwo kan dore wani su kuma wala yi zuhu sahiru haifuwa ta killa an roba jaja ya man ga ciwo a ga yawo da na alali bukata wawa wagwa faya wa miliyan sabbaira gobe ya yi da siri da nan ado jinka sha bidin ga wadiya a madanu roba wu no da yayi yaji wuce bai jika tun e shi ga man luwa a roba e wannan wawo tukuru da siri na waje ne kuma da sauru da ibn atasi ra lotwani wa ma hum bi dari nabi min ahadi illa bi idhnillah gbogbo ize ko sapa re ize ko sapa itola iwude yo itola iwude to bẹ́ẹ̀ ijituba ijituba jama'a musulmi shi sai bayani tiyan ije cinadin ije cinadin wa ce da babu bawa da muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba wu ƙur'anu ba zaye sai gara da cijin reje luwani ko ya kwasi da kayan kuli ce wuza da kudu wuki ya bayani na ya bayani wuce jani sai yi da shi ne shiga bin lokacin na kusurci na da mashin lakata ba na yayi na kito shiga shi biyu so ce ga suratul ma'ida ga wasari wasari fasul fatta'u aydiyahuma jaza an bima kasa ba na kada min Allah wallahu azizul hakim faman saba min ba da zulmihi wa aslaha fa inna Allah da furu fa inna Allah ya furu alai inna Allah da furu rafi ibe ci bayi ko ibe cin zabi zando ruwa ga jita ca wani so ci ga igwaya bayan ya gwagwa ruba a bai bici gwagwa adayi bayani man da shiga egwagwafi wadayi da shi ba da nake amma na ce da ba da sai yin biyan sayyiduna ali na ali aga yin da shi gili uba ni ba ni abicin wajen ya da a dagwana abicin wọ́n tún pé yẹ́ bèṣí náà wà ní àdàgbà bọ́gọ́ àdá láwọn àdá àdẹ́kátà ṣìkú musulmi da kobe mun a sai ya yi shi da kuza sai da na umar wasu bai hukunci yi na jishina sai da na aliyar mutu e ti ci yi ga ibe shi na gwani na kena ba kiwu ga ajiyan kiwu ga adanwo da wucin man na ka alfiƙi ustaz min alƙur'ani wal ahadisu sayi hannun ga hukunci na lage gan ita ya da yin da shi yesu guba ni ci guba ba gan da shi alawa lugu alawa da kadan kasa shi ko ngai ilai alkhairi na amma din ya shi na na libawa na bi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ki da abdullahi bin mas'ud da ga gaskiya kun da shigar da annabi sallallahu alaihi wasallam alelun da ce alabi da gwadar shi elun wucin afirin yin gilu bayan alun wuce ku alabi sallallahu alaihi wasallam zai ji wani na elun na jiya da shagala alabi zai ga zai kuge wago rudu wala daha ilaiha ya gimla yi shi ba ga alaihi ne ra'a kare ta nan shi قال النبي صلى الله عليه وسلم كيلي قد خرقناها يرضى جنة جدنا في الأنام النبي صلى الله عليه وسلم كيف قال بيعي قال من حرك عبيه بيدي ولا دان جنة أخي قال نحن بيوري النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يعذب بالنار إلا رب النار وقلنا جين دورو جين دورو عذاب بنينا سيف قوتنا جنة أليس أبو داود shi walbani ga wasan bugu da dalili roga ya ji da shina abin suke bayan hamzata ya gyan aslami suna da abin dawo da waga littafin mako ne da suna imam da ya sha a kudin sanina rahimahullah ta'ala uga alaihi sallallahu alaihi wa sallam ya sahaba da ci tutu da kuda mun sallo kuma shayi kuma shiga ga tsariya zaulaci shi na rage shahar da mai ga in wajattun fulanan adda ke ga da wani ne ya kuda wani fahari kuhurin na yau na ngai gamba na nabi muhammadu ji zai yi kishiya soja na gamu ya ci ya ba nabi muhammadu ya da fana da ne a nabi ya wuye fara da su yi mafi shi ba da a nabi ga yake jira yi ba لئن وجدتم فلانا فاقتلوه ولا تهلكوه فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار zeni gayo wajen lele zinana ne wa wuce biya gbogbo ina guye jina faktulu ya wu e wace yi fa inna wula yi bi na illa rabbullah wani hukunci hakin ya muhammadu wajen hukuncin da lafiya in na gama hukuncin na nabi muhammadu ta ce mai arziki ya mai gbogbo eji ije na eji ije na ije ce ma ce ta ce ta ce musuluncin annabi sallallahu alaihi wa sallam da ala muhtalifin wala muntaribin wala akhin qaf'un zai hukuma na amana arziki a shi na ugaye annabi muhammad da abubuwa zai fe zagona filiyo ya zo da wani jaunin uga zo zuwa ya yi annabi muhammad da abubuwa zai wallawa shi ya ce wallawa ya ce shi jawo oh, wani na mu ga wannan yi a ruba mutunci ba a da yi ta'azimi a ruba bai na gwai gan bugu ki sama yi da shayi a ce gugu mutu ke yi ka ne bugu eji ka su da alamari musulunci wuji wa wuyayen a'a a ga zandoro shi na burin da ne ba ya la hukuma da goma annabi ga la ya do sare illa fi rubu'i dinarin wa sa'ida e yi inda sha sai yi na ga to rubu dinari rubu dinari ba ni 11,000 an ran fa naira fa sa'ida ko yana gana kan gai bazar yama bugo ya? a ta ga ne de wata e bona ga gaza dina ya ji zarayi man na jin shari'a na nabi da nan shirai mai da aunar mabu da nan ga ya gada zaɗe a zaɗe na ya na ji muza na nan a da kere zai yi na ga su bai na ji na wa bayi ke yi nan al'allah mutu a zumai riga nan ya yi da ya ce ki sa so ga zaɗe na sai ya ji na jiga mutu a kere bai ya ji mu shi ne zaɗe je ya zaɗe nan ga laifi da ba ya ga ya je na wuna ina wani ke da zo je zaɗe na amma ka kawai ya yi da shi jina umar ya zana na cire ba bi ba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yo? rayi yiro ya ce bi ci cewa ni 44 million ce tu sabar masu fada je za ce bi ci cewa ina ga go to ina sallallahu alaihi wasallam dinari ku sun ga da kan ba 44 million ce tu sabar da tu 45 million na isuda oji ga hukuma na mai hukuma ne zan daura ngala to shi ga alqur'ani ne uba da oji ga sai man shi da hukuma wata e, wasa ga wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al a adha'u bihi ولو ردوه إلى الرسول وإلى da الأمر لعلمه الذين يستنبتونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا ga kan doro na al'amari ga da ci ya je mai mun domin shi nan al'amari ma ci yo ne da su yo azabu bi wa su da yi imani shi da ma ba ya aga al'amari ga ne a aga hukunci la da bo zan doro fe da na bo na zan doro fe ji na bo na ga walau raddu da al'amari na biya je mai mun domin shi nan da zo la inna rasuli da ba ne muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila ulil amri ko zaba ilimi shi alikali shi ganda zai ne shi musulmi ki ƙirshe da na wani la'adima hulɗa zai ne sabbi tuna hominu da zai da istin ba fiye ki hukunci na musa da jin na jina da za mu ci da na hukunci fiye kyau da goyi na walau da kwallo na ya laiko ramatu kan yi falla ya so shi kan da ya mutu shi na tafi wana lasta ba su mu shaitana illa qalila da ya gane ta fashe ta mini fashe a adin da shi na sai ba dai diga alamar wuta mun da bugu jama'i ili sai tu eh mun ba wa da Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata da mai biya bi tuba e ba ga bi sallallahu alaihi wasallam annabi da sahaba da koyi ka wanda shi ga asadruna wal mutis bai ce abinci sahaba ne kan al-muflisu na man la dirhamala wala mata zai biya wa rubiyin duwanan da ya amfani da ruwanan za mu shiga ce A annabi sai ga ga al-muflisu min ummati zai ya ce ta ta al'umma da jona ugayi ya ci yawmal qiyama wa bi qiyama bi salatin wa qiyami wa zakat bila da sallah bila da azumi bila da zakai wa kashe sama aza amma ji zan na tako wa kada fa aza wu ga zan na ga jiya cin kin gure ko to ashe mu cewa ya tiya za ji kaza fi ga jiya cin wani wa kad akala ma da aza wu ji wa zan na ko da yi bashakin rawa ne wa kad akala ma da aza wu ji wa zan na wa safaka dama aza wu ka fito Wura rai ji mu wake ma shi mu ko wa zaraba aza wu zan na biyan wuce annabi sallallahu alaihi wa sallam ce ga yi gato ina je zan na kwaki ya mai buwa ki da wani na shiga gadana ga fayu fa azani hasana ce zo yi ki a alala da yi da shi A gudu mini tugu na yi da shiga da a gula da aya zai ngwa azaki yuna wa azani hasana ce a da a tsewo ba ta mini tugu har su ko ba na yin zuwa bai kya o kan man ya ta sana to ya so gure ya ji da sha zo bai o khiza min yawo bai yi ji wurga da ake abu ganci na shi fego to ne ta yaji fasuri has alai a ci ga je ya yi ne shi lefi ko da zalila na shi ko shi ya na gabe na a ga je ya wai o turi hafin na annabi muhammadu ga a ce da cin da nan. gbogbo aki za wani shiga jan wani alkhaira yi zagagi ya shi wani alkhaira yi za ta kuma wani alkhaira to ce ke gari qur'anu ga wala ta na kun bainakum ba fi in ga ji dukiya da ci ga mana yi ga ci ma dukiya za wani mai ga ga mana Isu e da su ci iji e tuba ibn e ibn yi ne office ji dabo ne ko ti ji dabo ne le lo ne abin shi na kakayin sosai da yin dora zai ja mace ne zai ya kuma cewa su koya arziki ya tuba shi su kuma ya lafiya ko ya yi fi lafiya zai je kubi dinga da na su ko a tuna ya hukuma ne hukunci na gwai na ta ibn zanne ji fa musulmi bai fi lafiya zanne ji fa musulmi bai fi lafiya su koya arziki tuba shi musa ibn shafi irin dore musa ibn da fitina irin dore سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا لا والله أشهد